Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Ganin jini a daren farko na aure Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. dalilin da ya sa mata da dama ba sa ganin jini a ranar su na farko ba za ka iya kirga adadin aurarrakin da suka mutu ba sakamakon rashin fitar jini daga gaban amaryar da angonta ya aure ta a matsayin budurwar da shi zai bare ta a leda a yadda muka ɗauka shine sai ango ya ga amaryarsa kace-kace da jini a daren su na farko shine zai tabbatar masa da cewa amaryar tasa ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba ita kanta amaryar cike take da fargaba na ko angon nata zai tono jini ko kuma a'a ko da kuwa ta san ba ta taɓa aikata lalata da wani ɗa namiji ba kafin aure ba sabon labari ba ne ba wasu zamaninnikan da suka gabata cewar har jefa amaryar ake yi da zarar mijinta ya yi saduwar farko da ita kuma jini bai fita ta gabanta ba har farin kyalle ake shimfiɗawa a kan abin kwanciyar amarya da ango a daren su na farko don a tabbatar da zubar jini daga gaban amaryar kuma cikin alfahari za a yi ta yawo da ƙyallen, ana nuna wa manya fa cewa wance ta zub da mutuncinta ba kafin ta yi aure wannan ɗabi'ar ta fitar da jini daga farjin mace a jima'inta na farko ba mu kaɗai ke da ita ba mutanen pakistan india bangladesh afghanistan da sauran ƙasashe na da irin wannan tunanin na cewa dole sai jini ya fita daga gaban mace a jima'inta na farko kuma idan har ta sadu da namiji a matsayin saduwar farko kuma bai ga jini ba to lallai ta taɓa saduwa da wani kafin shi kuma a wancan saduwar tata jini ya fita wannan batu namu ya zo ne da nufin ƙaryata wancan tunani da ake cewa wajibi ne macen da bata taɓa saduwa da namiji ba ta fitar da jini ta gabanta a yayin saduwarta da namiji a karo na farko wannan ko kusa ko alama ba gaskiya ba ne batun shi ne. ba kowace mace ce ke fitar da jini a lokacin da namiji ya kawar mata da budurcinta ba wasu na fitarwa wasu kuma ba sa fitarwa kuma hakan ba yana nufin lalle ba wankakkun 'yan mata ba ne don ba su fitar ba domin fahimtar dalilin da ya sanya wasu mata ke fitar da jini wasu kuma akasin haka a jima'insu na farko ya kamata mu fahimci cewa akwai wata fata ko tantani mara kwari da ke rufe farjin mace tun daga haihuwarta fatar ba wai tana rufe kafatanin farjin mace ba ne hasali ma dai ba kasafai ake samun macen da farjinta ke lullube da tantanin budurci ba wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta a nan shine ba dukkanin mace ba ce ke da wannan tantani na budurci a lullube a gaban farjinta wasu mata ke ɗauke da fatar a lullube da gabansu wasu 'yar kaɗan wasu rabin farjinsu wasu kaso biyu bisa uku da dai sauransu a saboda haka mace mai tantanin budurci mai kauri wanda ya lullube gabanta gaba ɗaya dole za ta fitar da jini a yayin jima'inta na farko sakamakon sai namiji ya fasa wannan tantanin kafin ya samu ya shiga ita kuma mace mai matsakaicin tantani dole jinin da za ta fitar ba zai kai na wancan ta farko ba haka abin zai kasance har zuwa har zuwa kan wacce sam ba ta da tantanin budurci ita wacce ba ta da wannan tantani ba ta fitar da jini ko a jima'inta na farko ga yawancin mata wannan tantani na ficewa da kansa sakamakon yin abubuwa na motsa jiki kamar su tukin keke su kuwa a kan doki wata ma daga yin rawa ko kuma ta hanyar yin amfani da kyalle a maimakon auduga a yayin al'ada wannan na faruwa ga mace da ke ɗauke da tantanin budurci maras ƙwari yana da kyau mu fahimta cewa tantanin budurci na shafewa da kansa bisa dalilin girman mace a nan muna nufin mace mai ƙarancin shekaru kamar shekaru goma sha shida ko ƙasa da haka na da yiwuwar fitar jini a jima'inta na farko sama da 'yar shekaru ashirin da biyar zuwa sama ya kamata maza mu fahimci cewa sautari ba ma tsagewar tantanin budurci ke haifar da jinin da mace ke fitarwa a lokacin jima'inta na farko ba, a'a, wasu mazan kan gaza yin haƙuri ne su bi matansu a sannu a hankali ta yadda za su shiga matan har su kai ga yi musu raunin gabansu, wanda shine a lokuta da dama ke haifar da fitar jini. Da a ce maza da dama na fara yin wasa da mace na tsawon lokaci ta yadda har sai ta kamu ko ta buƙatu, da dama da ba za a ga fitar jini ba a gaban mace. ko dai ta hanyar yi mata rauni ko ta hanyar fasa mata tantanin budurci a taƙaice dai babu wata hanya takamaimai da mutum zai iya tabbatar da cikar budurcin mace ko akasin haka fitar jini ba hujja ba ce saboda fitar jini ya danganta ne ga irin tantanin budurcin da mace ke ɗauke da shi tun daga lokacin da aka haife ta aƙalla kaso uku na matan duniya ba za su fitar da jini ba a lokacin jima'insu na farko kaso 37 ne bisa hasashe za su fitar da jini a lokacin jima'insu na farko bisa bincike mai inganci da aka wallafa a wata mujallar lafiya a ƙasar ingila samun ilimin budurci na da matuƙar alfanu ga maza da mata musamman ma maza an zargi mata an wulaƙanta su an ci zarafinsu aurensu ya mutu a shekaru da dama ma da suka gabata ma an jefe mata kawai don ba su fitar da jini ba a lokacin jima'insu na farko. Wannan ilimi ko shakka babu zai taimaka wajen kare mutunci da muhibbar mata, tare da fitar da su daga zargin mazajen aurensu, iyaye da danginsu. Mu kiyaye ba duk wacce bata fitar da jini a daren farkonta ba ce wacce ba ta da budurci. Don Allah a yada don al'umma ta amfana. Allah ta'ala ya sa mu dace amin.